Fitacciyar 'yar wasan kwallon hannun nan Serena Williams ta bayyana cewa ba ta niyyar bayyana ma duniya juna biyunta na sati ashirin ba, sai ta kuskure ta saka hoton a shafin sadar da takaitaccen zumunci wato Snapchat a turanci. williams da ke sanye da doguwar rigar rigar shakatawa a hoton da ta yi saurin goge shi a shafinta amma daga baya ta gaskata labarin daga bakin mai magana da yawunta bayan dogon takaddama kan hakan ta bayyana wa wani taro na ƙara ma juna sani na ted a ƙasar banki ba cewar hoton ta yi shi ne kawai saboda ajiyarta ina da wannan hali na duba kaina da ɗaukar hotuna duk sati don ganin ci gaban da juna biyun nawa yake samu yar shekara 35 ɗin ta bayyana wa ɗan jarida gal king Nakan adana ma kaina hotunan ne kuma ina matukar kokari wajen yin hakan kafin a samu wannan kuskuren. Ta faɗi cewa ta gane tana da juna biyun ne kwana biyu kafin a buɗe gasar wasannin da aka fafata a ƙasar Austria a watan Janairu, wanda ta je da niyyar lashe kambu a zagaye na 23. Williams wadda za ta ɗauki hutun haihuwar har zuwa ƙarshen zangon shekarar 2017 ta ce babu wani canji a tsarin na dawowa wani zango a matsayin uwa. Ta ce zamanta na uwa wani sabon abu ne a rayuwarta. Tana fatan abin da ta haifa wata rana ya shiga cikin rumfa yana ihu yana ƙara mata ƙarfin gwiwa. like it.